ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتغ ألا وبنجز تالكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammacin juma'a 28 ga watan muharram bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da 21 ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi daidai ka'idar da malam yake ba duk mutumin da yake bauta wa Allah a bisa aƙidan ahli sunnati wal yanda zai mu'amalanci ko kuma zai ɗauki lallai waɗanda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace wa'lam anna man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ورضي الله عنهم فاعلم annahu. إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره ما لن يكي تيوى كسني يكي وانا مسلمي أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كسني دم تمند يا zargi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zage su ko ya yi suka a akan adalcinsu ko kuma ya aibanta su da wani abu to lallai wannan mutumin fa'alam annahu innama arada muhammadin sallallahu alaihi wasallam malam ya ce to ka sani fa ba sahabban yake nufi ba yana sukan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda waye tarbiyyantar da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka taɓa su an taɓa wanda ya tarbiyyantar da su kenan ko da ya iya tarbiyyantar da mutanen kirki ba to shi ne malam ya ce ka sani duk wanda ya soki sahabbai to ba wai sahabbai fa yake suka kadai ba ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sai da shekara nawa yana tarbiyyantar da su ashirin da uku yana tarbiyyantar da su to shi ne malam ya ce wa qad azahu fi qabrihi tabbas wannan mutumin ya soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cutar da manzan Allah a cikin kabarinsa duk da manzan Allah ya bar duniya wanda ya soki sahabbai to tamkar ya soki manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin kabarinsa abinda malam yake so ya nuna mana shine asalin wannan aqida kamar yadda muka sha faɗi asalinta ta samo tushe ne daga bayahude shine Abdullahi bin Saba'a al-Yahudi asalinsa bayahude ne a garin Yaman ya musulunta da ya musulunta daman burinsa ya jefa barna da musiba a cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam farkon abin da ya fara yi shine sai ya fara hura wuta akan saidana Usman da ya fara hura wuta akan saidana Usman ya fara jefa wa mutane kiyayya akan sayyidina Usman cewa sayyidina Usman ya zaɓi danginsa ya ba su shugabanci ya ɗaura su a kujeru da makamancin haka da ya fara wannan sai mutane suka ɗan fara bayin ɗin aidiyansa kaɗan-kaɗan. sai ya ci gaba da cewa ai sayyidina Usman ma kwasan kuɗin baitulmali yake yi yana hidima da su yana nan yana nan bai samu karbuwa a sham yadda ya kamata ba sai ya ji labari akwai mutanen da suke kin sai da na usman a garin misira sai ya tashi tun daga sham sai ya dawo misira saboda dai ya samu waɗanda za su karfafa masa akan wannan da ya zo misira sai ya dasa musu wannan gubar to abin sai ya dame su yaya za su fito su nuna ƙiyayyansu ga sayyidina Usman sai ya ce farkon tsarin protest a duniya wannan mutumin ne ya tsara shi sai ce idan kuka fito ku ce yana kwashe kuɗi yana sanya danginsa da 'yan uwansa na jini a cikin shugabanci ya bar sauran mutane baya ba su mutane za su karkata zuwa gare ku in dai kuka faɗi wannan mutane za su karkata zuwa gare ku sai ya ce to kuma sai ku fito da nufin kuna masa gargaɗi ne kuna masa nasiha al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil sai ya ce ku fito da shi ta wannan siffan idan kuka yi ta wannan siffan to mutane za su karkata zuwa gare ku shikenan jibilla bin amr shine farkon wanda ya fara dabbaka wannan fikirar ga sayyidina Usman sayyidina Usman ya zo wucewa sai tadda mutane sun dan taru sai musu sallama yana kalifa fa assalamu alaikum sai suka ki amsawa jibilla ce kawai da ya amsa amirul mu'minin ne ke sallama fa suka suka ki amsawa yace ba ku ji sallama na bane jibilla bin amr yace mun ji kuma ba za mu amsa ba sai ce me ya faru sai ce ka kwashe danginka ka ba su shugabanci ka yi kaza ka yi kaza ka kwashe kudin baitulmali ka yi kaza saboda haka sai da na usman sai da ya hau kan mimbari ranar juma'a yana hudu ba yace jama'a ku ji tsoron Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da kuruciya na ina da dukiya a lokacin da ya kamata a ce na yi rowa da ƙauro da dukiyata na fitar da dukiya na fi lahi sai yanzu da na tsufa wajen shekara ina shekara tamanin hadda yan kai a ce shi ne ba da wani aiki sai kwasan kudi a wannan lokacin ya kamata in tara ban tara ba sai a yanzu sa'annan jama'a ku ji tsoron Allah su mu'awiya da sauransu da kuke cewa ni na ɗaura su a mulki ba ni na ɗaura su ba na hau khalifanci ne na uh, Umar shi ya daura su tun yana da rai ni kuma da na zo na tadda su ne a matsayinsu na gwamnoni ba sai abin da zan tsige su ba to ta yaya zan tsige su har sai da wannan bayahudan ya ja mutane suka zo suka zagaye gidan na Usman radiyallahu ta'ala anhu suka mai yankan rago suka kashe shi ba ya yi wannan ba sai ya dawo yanzu ana kanwa Ali bin Abi Talib kenan ko sai ya ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya ce sayyidina Ali shi ya kamata ya kalifanci ɗaya kenan na biyu sayyidina Ali Allah ne ma kenan sai mutane suka rabu akwai wanda suke cewa na ali shi ya fi cancanta ya zama kalifanci har labarin ya zo kunnan nana aishatu radiyallahu ta'ala anha nana aishatu aka ba aka same ta wai manzan Allah ya yi wani wasiya kafin ya mutu cewa na ali shi zai shugabanci sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu tsakanin wato wuyata da kirjina na rike shi a runguma ka har ya koma ga Allah ban ji yayi wani wasiya cewa ga wanda zai zama khalifa bayana ba tafiya sai tafiya wa'ancan sai suka fara yada wannan sharrin cewa Ali bin Abi Talib ai Allah ne shi har labarin ya iso gare shi sai ya musu nasiha da suka ji sai ce to a hada a haƙa rami aka haƙa rami sai ce to bari ya fara ƙona su tun kafin su je lahira saboda duk wanda ya bashi siffan Allah ai kafiri ne saboda Allah ne kadai ke da wani eh, wato Allah shi ba dan adam bane balle a siffanta tashi da dan adam to ni yanzu an bani siffan allahntaka wanda yake da wannan kudirin in ya mutu wuta zashi to bari in fara kona shi tun a duniya kafin na lahira ka ji abin da sayyidina Ali ya ce kenan sai haka rami ya ce duk wanda ya yadda shi ba Allah ba ne a kyale shi wanda kuma ya yadda cewa shi Allah ne a jefa shi wutan a ƙona shi har sai da abdullahi bin abbas ne ya yi wa ali bin abi talib nasiha cewa ai babu wanda ke ƙona mutane da wuta in ba Allah ba akan wannan hukuncin da ya ɗauka a kansu to bayan wannan ya faru wa'ansu suka gudu abdullahi bin saba ya ƙara zagayowa ya ce ba na gaya muku Allah bane shi ba ku yadda ba to yanzu ya ƙara nuna allantakansa in ba Allah ba wake ƙona mutane da wuta to wannan abin ya ci gaba a cikin mutane da aka biyo aka kashe sayidina Ali radiyallahu ta'ala nu daman asalinsa waye ba yahude ko sai ya ce ai aliyu bin abi talib ba mutuwa yayi ba zai dawo zai dawo saboda haka asalin duk wanda ya san wannan akidan ya san akidan wane ne yahudawa ce shine albada'u a wajen yan shi'a abinda suke kira shine ar-ruj'a a wajen yan shi'a su kuma ar-ruj'a a wajen yahudawa ar-ruj'a a wajen su shine duk mutum idan ya mutu zai dawo to saboda haka shi a wajensa Ali bin Abi Talib ba mutuwa yayi ba wani shedan ne sai ka ya tara mutane sai ce ai wannan mutuwar gawarsa da aka gani ba Ali bin Abi Talib bane kamar yanda Allah yayi da Annabi Isa aka kawo wani mutumi ko da siffansa haka shi ma Ali bin Abi Talib aka yi zai dawo wannan abdullahi bin saba'a al-yahudi ya yada wannan shubhar a cikin mutane wanda shine yan shi'a suka dauki akidar ar-ruj'a bi ma'ana duk mutum idan ya mutu zai dawo dalilin sa ai Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un saboda haka thumma yuhyikum nan na karshe ai Allah zai dawo da ku za ku dawo duniya kuma sai suka kara kafa hujja da وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل سكتي أي الله يأتي ربنا أتكين قرآني دنغنا دا أموت أتكين سورة غافر ربنا أمتنا اثنتين يا الله كاكشمو كسا قدابيو وأحييتنا اثنتين kuma ka raya mu rayuwa biyu bi ma'ana in mutum ya mutu zai ƙara dawa duniya ya ƙara rayuwa ta biyu second round kenan kaga yadda suka yi twistin din ayar fa tarafna bi dhunubina mun yadda ya Allah mun yi laifi fa hal ila khurujin min sabil shin akwai wata mafita to su sai suka fassara wannan ayar da irin wa'annan um, aqidar tasu saboda haka su yahudawa su ta ruju'a cewa duk mutum idan ya mutu zai dawo a wajen kumfushufiya shine confucius su kuma tanasikhul arwah rai tana iya mutuwa anan ta ƙara fitowa shine bature ke kira reincarnation zai ƙara fitowa a waje ya ci gaba da wa'annan um, rayuwar to saboda haka su ma suna da irin wannan fahimtar saboda asalin daman shi'a suna da ka'idoji a su saboda asalin wanda ya kirkiro akidar ba yahude ne zaka ga duk abin da suke faɗi daidai da yahudawa ne shi sa wani malami ɗalibi ne a jami'an islamiyya na madinatul munawwara lokacin da yake majistir ɗinsa bi ma'ana masters ɗinsa ya ruɓe shi ne wato project ɗin da ya rubuta wanda ya gama masters ɗinsa da shi mujalladi guda biyu ya sa mai bazlul majhud fi isbat mushabahati al-rafidati eh, lil yahud wato sunan littafin kenan mujalladi guda biyu ya rubuta shi ya tattaro dukkan kudirin shi'a da kudirin yahudawa kuma zaka ga duk iri ɗaya ne ba su da bambanci saboda asalin tushen shi'a wane ne ba yahude saboda haka zaka ga dukkan aqidan da suke kudurce da shi aqidan yahudawa ne na farko suna da albada'u albada'u a wajen 'yan shi'a shine Allah zai yi abu sai ya yi nadama a kan yin wannan abin daga baya sai bayyana gare shi ai abin nan ba haka yake ba kaga sufanta Allah da ke nan jahilci ko an sufanta Allah da jahilci kenan wai shine a ƙarƙashin wannan ne suka ɓangare suka ɓoye cewa ai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce radiyallahu anhu wa an bai san cewa za su yi ridda ba bayan manzan Allah yanzu wa aka soka Allah ko yanzu an taba Allah kenan ko kaga ba sahabbai kadai ba an taba wa an taba Allah kenan shine aqidar su su kuma yahudawa akan aqidan albada'u cewa Allah yana yin nadama dalilinsu kuwa kamar yadda ya zo a cikin sifirul khuruj nasu da talmud littafin yahudawa ne cewa akwai lokacin da annabi musa ya fita Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga mutanen annabi musa cewa su shiga ardil muqaddasa ko suka ce ba za su shiga ba to shine Allah ce zai azabtar da su sai annabi Musa ya roƙi Allah cewa kada ya azabtar da mutanensa ya tausaya masu kamar yadda ya tausaya wa annabi Isra'il ya tausaya musu kamar yadda ya tausaya wa Ishaq da sauransu ya dinga ambato mutane sai Allah ya nadama akan hukuncin da zai yi ka gane kenan Allah ya ɗau hukunci kuma ya yi nadama kaga an siffanta shi da siffan ne dan adam kenan to su kuma shi'a sai suka ce Allah yakan yi abu bai san cewa aka san hakan zai faru a gaba ba shine al-aqidan al-bada'u a wajen su kaga wannan yayi daidai da nane yahudawa wanda dama asalin tushen wannan aƙidar ba yahude ne ya assasa ta har ila yau daga cikin su suna da abin da ake kira at-tuqya at shine suka ce la imana liman la tuqiya lahu babu imani ga wanda bai da tuqiya shine wanda ake kira taqiya shine ka koye aqidarka da wannan suke kafa hujjan cewa Ali bin Abi Talib ya aurar da ɗiyansa ga Sayyidina Umar Ummu Kusum tuqiyatan wai taqiya ya mai ya ɓoye aƙidarsa ne bi ma'ana ka bayyana wa mutane aka san abin da yake da shi kake da shi a ɓoye saboda haka suka ce duk wanda ke yin haka ladansa zai fi yawa a wajen Allah kuma Allah zai ɗaukaka shi duk wanda kuma ya fito da aƙidar shi fili Allah zai kaskantar da shi haka suka ce ka duba littafin su usulul kafi zaka ga yanda suke bayanin wannan aƙida ta tuqiya tattare da su saboda haka ba su yadda da kowa ba sa'an nan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su duk kafare ne banda mutane uku wanzu suka ce guda hudu miqdad bin aswad abu zar jundubi bin shine jundubi bin junada ali bin abi talib sai salmanu faris wa'annan guda hudun su ne musulmai duk sauran kafare ne a wajen su ina fata an gane to shi sa malam yace duk wanda ya soki ɗaya daga cikin sahabbai to ba wai sahabbai kadai taba ba ya taba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tamba manzon Allah ko ya taba wa Allah subhanahu wataala to saboda haka wannan shine aqidar su akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma yahudawa akwai manya-manyan malaman su ana kiransu hahamat hahamat su kuma hahamat dinnan yahudawa sun ɗauke su makiya kamar yadda mala'ika jibrilu maki ne a wajen ba yahude duk ba yahude bai yadda da mala'ika jibrilu ba akwai hafim suka yi a kan wannan aƙidar angel eh, gabriel cewa shi makiyinsu ne wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yahuda suka zo wajen manzo Allah suka ce zamu maka tambaya guda biyar ba wanda ya san su sai annabi zaka ba mu amsa manzo Allah ya ce zan ba ku amsa amma da sharadi suka ce me sharadin ce da sharadin in na ba da amsa za ku yi imani suka ce mun yadda sai suka ce sai manzo Allah ce to ku ba tambaya suka ce yaya maniyin namiji yake yaya maniyin ya mace yake yaya ake samun ɗa namiji kuma yaya ake samun ƴa mace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maniyin ɗa namiji fari ne mai kauri na ƴa mace fatsi-fatsi bayi da kauri idan a wajen saduwa maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ƴa mace ana samun ɗa namiji da izinin Allah in kuma maniyin ƴa mace ne ya rinjayi na ɗa namiji a wajen saduwa ana samun mace da izinin Allah haka ne suka ce haka ne a cikin attaura haka yake a rubuce manzo Allah kuma ya bada wannan amsar ya ce haka ne suka ce eh haka ne sai suka ce na biyu ka gaya mana wani abinci ne annabi Isra'il bi ma'ana annabi Ishaq kenan ko Isra'il ya fi ka gaya mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ishaq ya yi rashin lafiya sai rashin lafiyan ya tsawaita bai samu lafiya ba kuma abin da ya fi so a rayuwarsa shine naman raƙumi da nonon raƙumi sai ya roki Allah ya ce ya Allah ka warkar da ni na sha alwashi in ka warkar da ni cikin wannan rashin lafiya a ɗan ƙanƙanin lokaci zan haramta wa kaina cin naman raƙumi da nonon raƙumi shine kullu ta'ami kana hillan libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi to saboda haka da ya samu lafiya annabi Ishak alaihi salatu wassalam a lokacin da ya samu lafiya shi kenan sai ya daina cin naman raƙumi da nunan raƙumi annabi yaqub kenan alaihi salatu wassalam sai ya daina cin naman raƙumi da nunan raƙumi ya ce haka ne suka ce eh haka ne sai ce mu je na gaba suka ce ka gaya mana siffan annabin ƙarshe a cikin attaura wa kenan shekaran kansa <laughs> sai ce sai ce kun san cewa annan nabiyal ummi tanamu ainahu wa qalbuhu yaqzan shin kun sani cewa a cikin attaura Allah ya rubuta cewa annabin mutanen da ba su san rubutu ba da karatu su ne larabawa ko sai ce idanuwansa na bacci amma zuciyarsa a farke yake haka ne suka ce haka ne sai suka ce to suna na ƙarshe fahina idin na tafi kuma aka aunu farikuk a nan ne za mu yadda da kai ko kuma mu ja baya da kai man ka fi hadal amr waye mala'ikan da ke kawo maka wahayi <laughs> sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jibril sai suka ce la fa innahu aduwwun lana sai ce mala'ika jibril ne ke kawo mun wahayi sai suka ce a'a mu mala'ika jibril makiyin mu ne saboda yana zuwa da azaba yana zuwa da barna yana zuwa da da rusa gidaje da sauransu saboda haka ba ruwanmu da shi da mala'ika mika'il ne da israfil da mun yadda da kai shine kulman kana aduwan to shine dalilin saukan ayar kenan anan kaga sun san gaskiya amma ne sai suka gida sai suka ce ba za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaga sun taba mala'ikun Allah to su kuma shi'a sai suka rabu kashi biyu kamar yadda imamu ibn hazm ya kawo a cikin littafinsa alfisal da ya zo kai sai suka ce shi mala'ika jibril an ba shi saƙo ya kawo wa ali bin abi talib sai ya tsallake ali bin abi talib sai ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zargi wa mala'ika jibrilu ko su kuma wannan ma me suka ce sun zarge shi akan amincin wahayi ko sai suka rabu kashi biyu kashi na farko suka ce kafara jibiri, mala'ika jibiri ya kafirta saboda an ba shi wahayi ya ki ba da right person sai ba da wrong person sun yarda da manza Allah kenan ina fata an gani, sai kashi na biyu suka ce a'a mala'ika jibrilu ba kafiri ne amma ya yi kuskure saboda an ba shi sako bai ba asalin wanda ya ba sako ba an tuhumi mala'ika jibrilu ko ba tuhume shi ba kaga an tuhume shi akan siffan da Allah ya siffanta shi da shi ko da Allah ce zi kuwatin inda zil arshi makin sai ce muta'in samma amin amintacce ne fa ina a wajen Allah a ina sama amma su suka ce shi ba amintacce ba ne a wurin su to shi a sai suka rabu kashi biyu wancan suka ce ya kafirta wannan kuma suka ce a'a shi dai yayi kuskure to kaga sun taba mala'ika jibrilu wa'ancan ma sun taba mala'ika jibrilu sa'an nan ga al'imama jagoranci baya yiwuwa sai ga jika daga cikin jikokin Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam min alil bai kuma shi duk wanda zai zama imam ya zama ma'asum kamar annabi yake baya kuskure ma'asum kenan Allah ya kare shi baya kuskure baya saban Allah to kaga anan sai suka shigar da ababai masu ɗimbin yawa a cikin aƙidarsu su yahudawa sun zargi malaman su hakamat suna ƙinsu suna kafirtar da su suna aibanta su su kuma shi'a sai suka kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zagi babu babban su kamar sayyidina Abubakar da umar ranan ashura za ka ga an nuna wani tsoho da rawani za ka ga yaro ne sai sa irin farin gashi ya sa rawani da malin-malin yana kada ganga yana rawa sannan za a nuna wata a kwance ana dukanta ka san wa suke nufi wannan tsohon sai da na abakar ne wanda ake duka na na aishatu wannan shine su akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su mahadinsu zai dawo ya shiga sirdab wani kogo shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da wajen shida da suka wuce ya shiga wannan kogon in ya fito zai kashe larabawa sannan kuma zai zo ya tada na na aishatu ya tseda mata da haddi wannan shine su ka koma cikin littafinsu babban sa biharun anwar na almajlisi babban malamin su kusan littafin nan shine ginshikin duk wani dan shi'a a duniya mujalladi ɗari ne da haka ga irin barnan da suke faɗi dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da makamancin haka da ƴaƴan manzan Allah ma ba su yarda da su ba guda ɗaya ne kadai suka yarda da ita shine Fatima sauran duk sun ce agololi ne a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasili ma ɗayan ma zarginsa ake yi sun ɗauke shi akan cewa matar manzon Allah mazanaciya ce banda na na shatu mariyatul qibtiyya ma sun ce wai tana zina saboda haka Ibrahim din da ta haifa ba dan manzon Allah bane ina fata an gane shi ma haka kuma wannan ya samu asali ne tun daga bala'i da guban da abdullahi bin saba'a a gashi nan da suna abdullahi bin ubayi bin salul shi abdullahi bin ubayi bin salul shi ne fesa wannan guba kamar yadda imamu muslim ya rawaito hadisi ingantacce a cikin sahihu muslim hadisin jabir ɗan abdullah radiyallahu ta'ala anhu cewa wani mutumin bakifti ne saboda asalin mariyar kiftiya 'yan misira ce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Hatib bin Abi Balta'a ya wa Muqawqis musulunci a Misra lokacin da Hatib ya je ya tallata mai musulunci ƙi karɓar musulunci amma sai ya ba Hatib kyaututtuka ya ce ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya ce ya ce ya fifita mulkinsa akan musulunci to mulkinsa ba zai dawwama ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi to a cikin kyaututtukan da ya bada akwai mariyatul kiftiya manzo Allah mai da ita sadaka ta haifan masa Ibrahim to wani mutumi ba ya yakan zo wajen na wato maryatul kiftiya ya gaisa da ita sannan ya wuce to wannan zuwan da yake yake tattauna da ita sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai fara zagaya wa da magana ai zina ma yake yi da ita aizana yake yi da ita wannan zuwan da yake gaisa da ita aizana ma yake yi da ita har labari ya isa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ba Ali bin Abi Talib umarni akan cewa ya je ya kashe wannan mutumin Ali bin Abi Talib sai ya tashi da ya tafi ya tanda mutumin a zaune ne da ya doso kan mutumin ya zaro takobinsa sai mutumin ya firgita sai tashi sai gudu sai Ali bin Abi Talib ya bi shi yana cikin gudu har sai da ya kai wajen wata itaciya sai ya fada a daidai wajen wajen gindin itaciyar sai ya fadi yana fadi Ali bin Abi Talib sai ya daga takobinsa zai soka masa sai yana haka da kafansa yana cewa ni ne maka fan kashafat sau'atuhu sai zanin da ya sa sai ya kwaranye fa idza huwa majbub gabansa a shafe yake bai da azzakari haka Allah ya halicce shi Ali bin Abi Talib yana ganin haka sai mai da takobin to mutumin da aka ce yana zina bai da azzakari to ta da me zai yi zinan sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah wannan mutumin fa da ake zargin sa cewa har ake ta yada wannan jita-jitan cewa yana zina da Maryam qibtiya bai da azzakari to ina maganin zina yake saboda na gansa lokacin da na je kaza gaban sa a shafe yake kaga to wannan shubhar da aka yada tun wannan lokacin shine har yau suna nan da wannan kudirin cewa Ibrahim bai daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ranan da ya rasu ai ranan aka yi kisifewar rana ko wanda har sabai suna cewa wane mutum ai lallai dan manzon Allah ya rasu shi sa har aka yi kisifewar rana manzon Allah ya fito a firgice aka bashi mayafi ya daura aka yi sallan da ba taɓa yin sallah irinsa ba ko raka'a biyu ruku'i hudu da ya idar da sallah shine yake bayani yake cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah Latan kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa ba sa kisifewa dan wani ya mutu ko dan an haifi wani Allah yana fito da su ne don ya tsorata bayansa ya yi nasiha mai tsawo a nan ne ma har yi nasiha ya ce iyaye mata ku ji tsoron Allah ku yawaita sadaka saboda na gan mafi galibin yan wuta ku ne mata ya ce a nan wannan sallan da ya yi Allah ya nuna masa ababai da yawa saboda yana cikin sallah aka ga manzo Allah ya firgita, ya ja da baya yana cikin sallah sai aka gan shi ya kai cafka da ya gane ce kun ganni na firgita ko ya ce wallahi ina cikin sallan nan Allah ya nuna min ababai da dama daga cikin abin da ya nuna min na ga wutan jahannama yadda take hauhawa shine na firgita kuka ga na ja da baya kenan ya ce kuma a ciki kun ganni na kai tabka suka ce eh ya ce na ga Allah ya nuna min kayan marmarin aljanna ya ce da na tsinko guda ɗaya har duniya ta naɗe ba za ku iya cinye ta ba saboda haka ya ce a yawaita istighfari sai kuma ya ce a babu abin da Allah ke kishi a kai kamar ya ga muni ni yana zina sai nuna alamar da ke kawo kisifewar rana ko wata shine yawaita zinace zinace to kaga muhallin shahid a ciki sun zargi matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan kamar yadda suka zargi na Aishatu haka suka zargi wato Mariyatul Qibtiyya da wannan kun tushen asalin maganar shine Abdullahi bin Saba'a al-Yahudi ina fata an gane Allah sa mu dace to shine malam yake gaya mana cewa duk wanda yake da irin wannan kuduri fa'alam annahu innama arada Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ka sani cewa wannan mutumin yana nufin manzan Allah ne sallallahu alaihi sallam. wa qad azahu fi qabrihi tabbas ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kabarinsa ya cutar da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin sahih bukhari da muslim ce la tasubbu ashabi kada ku zagi na. kuma me dalilin da ya sa Allah ya faɗi wannan maganar shine an samu rashin jituwa ne tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf har Abdurrahman bin Aufin. Khalid bin Walid ya kausasa kalma kamar tamkar zagi ga Abdurrahman bin Aufin sai manzo Allah ce la tasubbu ashabi kakku zagi sahabbaina wa ake wannan magana Khalid wanda manzo Allah ya kira shi da me saifullahi ko ya bashi siffar me saifullahi takobin Allah amma manzo Allah ce mai kakku zagi sahabbaina sai ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ciyar da dukiya a tara shi yayi dala kamar dutsen uhudu saboda wato na gwalagwalai yayi tudu kamar dutsen uhudu ma balaga mudda ahadihim bai kai mudu ɗaya da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyarwa musulunci ba wala nasifahu bai ma kai rabin mudu ba balle a samu mudu ɗaya bai kai rabin mudu da sahabi ya cire wa musulunci ba duk wani hidima da musulmi a yau zai yi wa musulunci da za ka samu duk dukiyarka a ce kana da tiriliyan guda ɗari ka fitar da tiriliyan ɗin nan guda ɗari ka ce ka ba da su fi sabilillahi ka kai rabin mudun da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar wa musulunci ba saboda sun ciyar da dukiyarsa ga musulunci lokacin musulunci na infant stage yana da bukatar masu taimakonsa yanzu ba baya bukata saboda ya kafu a kafafuwansa ko yanzu ana tsoron karewa musulunci ba a tsoro to wannan lokacin mutane ne tsararru ba su da yawa ana iya kidaya su a duniya su ne wane da wane da wane da wane da wane su ne kadai kagan aka kama su aka kashe su shikenan ko babu musuluncin kenan ko to amma haka suka dinga agazawa wannan addini har yau ni da kai muka samu addinin a hannunmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya na farko jaziratul arab ba musulmai bane a wannan lokacin dukansu misra ma kusa sai a zamanin sayyidina umar ta shiga karkashin musulunci sai da aka yi shekara shida ana yaƙi a wannan garin sannan ta koma ƙarƙashin musulunci sayyidina Umar ya bar Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine gwamna a wannan garin saboda da shi da su Shurahbil bin Hasan su ne wanda sayyidina Umar ya yi amfani da su da Khalid bin Walid to amma duk da haka a zamanin sayyidina Uthman Umar din har ila yau aka bude su wato Sham aka bude irin su Paris wanda ta fada yanzu Iran kenan ko duk a wannan lokacin sai na Umar radiyallahu ta'ala duk shi ya bude musulunci ya kai wannan musulunci zuwa ga wannan sahabban manzo Allah ba su bar duniya ba har sai da musulunci ya kai Sin ya kai birnin Sin fa tun a wannan lokacin ba yanzu ba tun a wannan lokacin sai da suka yada wannan addini to shi sa sai manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba Allah akbar Allah akbar yace da ɗayan ku zai ciyar da dukiya kamar zinari wanda zai yi dala ya kai dutsen udu tudu bai kai rabin mudu da sahabi ya ciyar ba balle mudu ɗaya to Khalid bin Walid ne fa ake gaya ma wannan magana Allah ma ya saukar da aya ya bambanta tsakanin su su biyun la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ce me wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ce wanda ya fa karɓi musulunci ya taimaka wa musulunci ya yi yaƙi a cikin musulunci kafin sulhu hudabiya ba ɗaya ba ne da wanda ya musulunta bayan sulhu hudabiya ya yi yaƙi bayan sulhu hudabiya amma dukkansu 'yan aljanna ne kaga Allah sai da ya fifita me Abdurrahman akan wa Khalid bin Walid saboda Abdurrahman bin Aufin yana daga cikin asharatul mubashirina Biljanna ɗaya daga cikin mutane goma best ten tun zamanin manzo Allah to Abdurrahman bin Auf ne yana cikinsu. wanda Abdurrahman bin Auf waye musuluntar da shi abakar sai sayyidina abakar ne musuluntar da shi da su Zubair bin Awwam ko Zubair bin Awwam ai ɗa ne ga Nana Khadija saboda Awwam ɗan uwan Nana Khadija ne su biyu babanta ya haifa da Nana Khadija da Awwam ita ta haifi yara guda bakwai shi kuma daga ciki ya samu awam ya samu zubair shi kuma zubair ya haifa abdullahi bin zubair ko bin awam yaron farko da aka haifa a garin madina to shi awam din kaga dan wannan na khadija ne shi kuma zubair ɗin kaga abokin kasuwancin sai na abubakar ne sai na abubakar ya musuluntar da shi ya ɗauko ɗiyarsa asma'u yayan na na aishatu ya miƙa mai ya auren mai da ita kuma yana daga cikin mutane goman da aka ce best ten sannan sai na usman sai na abubakar ya musuluntar da shi duk abin da bayan allah nan suka yi duniya da lahira sai na abubakar yana da kasu har zuwa ranar tashin kiyama saboda shi ne sanadiyar me musulunta su saboda shi ya musuluntar da su akwai falha akwai sa'ad wanda falha da bakinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yace fidaka abi wa ummi ya talha irmihim ya falha babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya dalha harbe su a lokacin da aka zo suna so su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhudu dalha ya tsaya yana kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar yake cewa in na tuna da yakin Uhudu sai na ce ai yakin Uhudu na dalha ne saboda ya kwashe ladan yace duk mun gudu saboda bala'i yace farkon manzan Allah ya tsaya su talha suka tsaya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hannunsa ya koma shan inna dan kare manzan Allah a kawo suka za soka manzo Allah sai juya bayan sa kai a suka a kawo harbi ya sa hannun sai tare ce wanda ya fara dawowa ni ne na fara dawowa sai na baka yake cewa bayan mun gudu ni ne farkon wanda ya fara dawowa shi sa idan na tuna da yakin Uhud sai na ce ai Talha ya gama kwashe ladan to kaga wannan yana daga cikin a dalilin da yasa sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowanne daga cikin su Allah ya masa alƙawalin aljanna bi ma'ana Khalid bin Walid dan aljanna ne sa'annan Abdurrahman bin Auf shi ma dan aljanna ne kamar yadda hadisi ya inganta manzo Allah ya ce annabiyyu fil janna wa Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Sa'd fil janna wa Ali bin ah, wa ah, Abdurrahman bin Auf fil janna shine muhalli shahid din mu Abdurrahman bin Auf tun yana duniya an sanar da shi cewa shi ɗan aljanna ne kaga wannan shi ne katkat to ya za a samu mutum yana zagin ɗaya daga cikin wa'annan wanda manzan Allah ya shaida duniya ta shaida 'yan aljanna ne kuma ka zo ka ce za ka soki wannan mutumin kaga akwai matsala Allah samu dace to shi ne malam daga ƙarshe malam ya ce wa zahara laka min insani idan ya bayyana gare ka daga mutum shay'un min al wani abu na bid'a fahzarhu mala yace kai hattara da irin wannan mutumin fa innal ladhi akhfa inda anka mimma azhara saboda abin da ya nuna maka ya fi boyuwa akan abinda ya koye a zuciyarsa ya fi akan abin da ya nuna maka a fili bi ma'ana idan irin wannan bid'a ta bayyana gare ka ga mutumin da ke zagin sabon manzo Allah to abin da ya nuna maka a fili to abin da ke ɓoye ya ninka abin da ya nuna maka a fili ina fata an gane to malam ya baka ka'ida ne ka san yadda zaka mu'amalanci irin wa'annan mutanen Allah sa mu dace saboda haka anan za mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ci gaba da daga inda muka kwana insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik